بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi mai albarka sharhu sunna na imam albar bahari rahimahullah wanda yau muna 23 ga watan rabi'ul awwal shekarun hijira tara, za mu tashi kan shafi na 67 haka ne? na da takwas ko? to shafi na 68 قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حساب ولا ترجمان malam ya ce lallai dukkan wani mai ainihin imani da Allah to lalle kuma yayi imani da cewa za a ga Allah ranar alkiyama muminai fa amma muminai za su ga ubangiji mahaliccin su ranar tashin alkiyama ranar gobe kiyama bayan an gama zaman duniya amma a duniya ba a ganin sa wal imanu birru'yati yin imani da ganin Allah yawmal kiyamati ranar gobe kiyama yana daga cikin aqidar ahlus sunna yarawna Allah su mu'minai za su ga Allah azza wa jalla bi a'yuni ru'usihim da idon dunan kawunansu ba da idon zuci ba kamar yadda wasu ke cewa ai a zuci ake ganin shi malam ya ce a'a da idanuwan nan na kanka da su za ka gan shi wa huwa yuhasibuhum bila ha bila hajibin ko eh bila ha wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala tarjama kuma zai wa kowa hisabi zai wa mu'minai hisabi ba tare da wani shamaki ba ba tare da kuma mai tarjama ba me tarjama kamar idan mutum yana larabci wayansu da yake yawa bayani ba sa ji to su hausawa ne sai wani bahaushe ya tsaya tsakiyarsu idan balarabin ya ce ƙala shi kuma bahaushen sai ya fassara wayancan ya ce inni insha Allahu sa'atiku gadan in Allah ya yadda gobe zan zo nan same ku wa ukbirukum bima wa'adtu an ukbirakum bihi in ba ku labarin abinda na yi alkawarin zan gaya muku shi shi yake fassara musu to wannan shi ne ake cewa tarjama shi wannan wanda ya tsaya tsakanin su din yana fassarawa to shi ne mai tarjama shi ne to shi ubangiji rannan ba tarjama da kai da shi zai maka hisabi ba shamaki sannan kuma ba mai fassara an gane maganar? to sharhu. wa min masailil aƙida al-muhimma al-azima إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم yana daga cikin matsaloli na aƙida wacce take muhimmiya azima wacce take babba isbatu mutum ya tabbatar annal mu'minina cewa lalle mu'minai ya rauna rabbahu za su ga ubangijinsu yawmal qiyamati amma fararar gobe kiyama ba a duniya ba iyanan kiri-kiri bi afsarihim da idan dunansu kama ya rauna alƙamara lailatal badari kamar yadda suke kallon wata daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar sanda yake badar ɗinsa wa kama ya rauna shamsa sahuwal ko laisa dunaha sahabun kamar yadda idan rana ta zo tsakiya za a ganta sanda take wasai babu gajimare to haka za a ga ubangiji kama ja a fil ahadisi sahiha kamar yadda ya zo a cikin hadisai ingantattu allati tawatarat fi isbatil mu'minina ru'yata rabbihim waɗanda suke tabbatar da cewa lallai muminai za su ga ubangijinsu sannan hadisan mutawatirai ne ya wuce a ce hadisi kaza da kaza na sahabbai biyu a in aka ce hadisi mutawatir wato an samu masu ruwaito su da yawa kuma dukkan su ingantattu وقد ساق الإمام ابن القيم في هذه الأرواح لتابيننا ابن القيم هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح wanda littafi ne da yake ba da labari game da abin da ya shafi aljanna lahira abin da yake faɗa ce a ciki ya koro hadisai waɗanda suka yi bayani akan daga cikin ni'imomin aljanna akwai ganin Allah. Eh, eh ma'ana waƙar saƙal a hadisal wa waƙar haƙiƙa sai ka zo ka ce saƙal a warida ya koro hadisai waɗanda suka gangaro fi haza game da wannan mas'ala ta ganin Allah. Wata wasa'a fi zalika bi asani biha ya kuma yalwata game da haka ɗin dangane da isnadai waɗannan hadisan. Wahiya mutawatira kuma hadisai ne mutawatirai fi isbati wajen tabbatar da annal mu'minina lalle mu'minai ya rauna rabbahum za su ga Ubangijinsu, iyanan bi absarihim iri-iri da idanuwansu. An gane wannan ko? Kenan idan kana son waɗannan hadisan sai ka koma hadil arwa. Littafi ne mujallajinsa ɗaya ne ba wai irin littattafan nan ne da sai ka yi falle ɗaya biyu uku hudu ba ɗaya ne. Ai bai da wani tsada. tsadarsa ɗari shida ko bakwai na zu ko bakwai ba nake tsammani eh nake tsammani fa amma zai kai dubu yanzu ko to kaji ba zai wuce dubu ba wai a yau dubu yanzu ba naira ɗari ba ce a kwanakin ba abinda shi kan kamata ya gada in ka saye shi shi ke nan fashi wa kalafa fi zalika ahalul dalali ahalul dalali ma abota ɓata sukan sun saba wa wannan suka ce ba a ganinsa. sa wayansu kuma suka ce a duniya ma ana ganinsa. sa su sai suka tsallake tsakiyan ko suka ce ba a ganinsa a duniya ba a ganinsa a lahira nan kuma suka ce ana ganin sa a duniya da lahira su a duniya ma suna gani shi haka kuma a lahira nan kuma suka ce a'a ba a ganin shi duniya da lahira ahli sunna suka ce ana ganin shi a lahira amma muminai <clears throat> su ne za su gan shi amma a duniya ba mai ganin shi <clears throat> to wannan ita ce aƙida salima ba a ganin Allah a duniya amma a lahira muminai za su gan shi amma kafirai za mu ji su mahajubuna ne su za a sha makance su su kan ba za su ga Allah ba ko a lahira wakala ba fi zalika halin dalali min alfirar idalla daga cikin firar ƙungiyoyi jama'u abdalla waɗanda suke batattu kalmu'tazila kamar mu'tazilawa wa man zahaba ma hun, da wanda ya bi mazhabarsu duka su sun tafi a kan sam ba su yadda ba fanafawun ru'ya sun kore ganin sam suka ce ba a gani wahiyar maskuratu fil ƙur'ani wai ai wahiyar maskuratu fil ƙur'ani wa ƙala ta'ala allazina ahsanul husna eh to illazina ko lalle waɗannan da suka yi addininsu daidai cike da ihsani al-ihsanu an ka annaka tarahu to lillazina ahsanu yana ga waɗanda suka yi ihsani a wajen su, me suke da shi alhusna gidan aljanna bayan gidan aljanna sai ne wa ziyada da ƙarin nima malaman duniya na duka ahli sunna masu fassara tun daga kan sahabbai sun ce abinda ake nufi ƙarin shine ganin Allah eh ja fi sahihi muslim saboda ya zo a cikin sahihu muslim annar ru'yata haka ne ko annar ziyadata cewa lalle wannan wa ziyada inda aka faɗa hiya nazaru ila wajhillahi azza wa jalla kaga tun daga kan sahabbai su sun yadda tun daga hadisin manzo Allah ya fassara aya kuma ba mai fassara maka aya yana mai sanin fassarar kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace lallai anna ziyadata hiya nazaru ila wajhi karim shine duba da muminai za su yi ila wajhi zuwa ga zatin Allah azza wa jalla mai girma da daukaka za su ga Allah ranar tashin alkiyama duk mai imani wanda ya mutu da imani zai ga Allah kuma ganin Allah zai zama wata ni'ima sabuwa ƙari akan aljannar da ka samu sai ka ji wani daɗi wanda tun da ka shiga aljanna ma baka ji daɗi ya cika ba sai ranar wa ƙala ta'ala lahumma ya sha'una. yan aljanna suna da duk abun da suke so ai ba abin da ya fi haka daɗi ce duk abin da kake so kawai akwai amma a duniya babu matsayin da za ka kai a ce duk abin da kake so sai ka rasa wani dolenka duk mulkinka duk iliminka duk mukaninka duk lafiyarka sai ka rasa wani abu kana son sa kiri-kiri kuma ba za ka same shi ba amma a lahira duk abin da ‘yan aljanna suke so suna da shi in ji Allah lahum suna da ma ya sha'una duk abin da suke so fiha a cikin gidan aljanadin, Allah ya ce wa ladaina mazi kuma akwai ƙari daga wajen eh ƙari abinda suke so duk sun samu sai mu ƙara musu da kallon zatin Allah eh kamar ka cika ƙoshi, ka gyatse ko tana eh. kan kushin ɗin falon ka kuma sai ka danna remote sai ka rika kallon duniya akwai daɗi mm. ko to sai ga Allah fayau ka ji wata ni'ima baka taɓa ganin abu mai daɗin kallo kamar sa ba shine waladaina mafi wal mazidu huwa nazaru <clears throat> ne kallo ila wajhillahi da za a yi wa Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka. amma fa mu'minai domin a aljanna za a gan shi. kafiri kuma bai shiga aljanna waja fi suratul qiyama ya zo a cikin suratul qiyamati wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan ranar suna cike da haske ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ainihin ubangijinsu nadiratun bibadi wancan na farko wujuhun yawma idhin nadira bidadi minan nadarati daga haske ne wahiyal baha'u shine kyau za a gansu fuskokin suna cike da haske suna da kyau suna sheƙi suna yalyalyal gwanin ban sha'awa fuskokin 'yan aljanna ke tarifu fi wujuhihim za ka gane a cikin fuskokinsu daga kakalla kawai za ka gana baratan na'im irin haske kwalliya ta ni'imar aljanna daga kaga fuskokin al-mutaffifin Allah ya ce ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu bizzai shi kuma bizza ai bi absariha tanzuru ila Allah jalla wa ala suna kallo da su suna ganin Allah mai girma da daukaka yatana'amuna bidhalika ashadda mimma amuna bi na'imil jannati hakan din wata ni'ima ce za a ni'imta su da ita ganin ubangijin din fiye da duk wata ni'ima da aka taba yi musu a cikin ni'imomin da aka ba su a gidan aljanna hadha fil furqan ko ma'ana fil qur'anil ya zo a cikin alƙur'ani mai girma fi suratul mutaffifin qala fil kuffar kafirai fa za su ga Allah ko ba za su ganshi ba Allah ya ce kalla sam innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su game da ubangijinsu a rannan an sha makance su an sa shamaki tun daga wajen tafiya munafukai ma ake kange su waɗanda za a haɗa su da ‘yan wadda kafirai su ma ba za su kai matsayin ba domin wazuri ba bai na humbi surin lahu babun baɗin hufihin rahama wa ba'ir humin ɗibalihil azabu to su kafirai Yau ma'izin a wannan rana su lamahjubuna waɗanda ake sha makance mawa ne mahjubuna an ru'yatillahi za a kange su ba za su ga Allah ba fa idza kana al-kuffaru mahjubina idan har kafirai sun zama abun kangewa an ru'yatillahi daga ganin Allah fa haza dalilun ala anna ya muminina yarawna rabbahum azza wa jalla to wannan shi zai nuna maka lalle wannan ayar ma ita ma za ka iya kafa dalili da ita idan mutum ya ce maka ya aka yi kasan za a ga amumini zai ga Allah sai ka ce saboda Allah ke kalla innahum yawma idhil lamahjubuna domin ana an koro magana ne akan kafirai sai ka ce su kafirai a wannan ranar za a kange su ba za su ga Allah ba kenan ashe wanda ba kafiri ba ba ba za a kange shi ba shi zai ga Allah an gane فإذا كان na معجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم وذلك hakan li'anna almu'minina amanu bihi saboda imanin da mu'minai suka yi da shi a duniya sun yi imani da shi walam yarauhu kuma basu ganshi ba kullum kana nan an ce ka ji tsoron Allah sai ka firgita ka bari don Allah sai ka bari ba ni don Allah sai ka bayar zo don Allah sai ka zo tafi don Allah sai ka tafi ka tashi ka yi wanka da daddare ka yi alwala ka yi sallah don Allah ba ka gan shi ba to rannan kuma sai ya fito ka gan shi kafiri kuma tun da bai ganinsa sai yake bauta masa to rannan ma ba zai gan shi ba an gane ko saboda su sun bautawa Allah a duniya walam ba su ganshi ba bal i'tamadu alal barahim sun dogara da hujjoji kawai hujjoji da suke tabbatar da akwai ubangiji shine muminai suka dogara da shi fa amanu bihi wa saddaqu suka yi imani da shi suka gaskata ma'ana wa saddaqu rusulahu suka gaskata manzanninsa da ya aiko fa'amanu bihi suka yi imani da shi walam Rauhu ba su gan shi ba fi duniya a wannan duniya fa'akaramakumullahu fil jannati don haka sai Allah ya karrama su a gidan aljanna fata jallalahum sai ya bayyana gare su wara'au suka gan shi bi ko bi iya iyanan iri-iri lamma amanu bihi fi dunya wa lam yarawhu saboda ne saboda imanin da suka yi da Allah a duniya ba tare da sun ganshi ba a rannan sai ya bayyana su ganshi kiri-kiri wa amma kuffaru amma su kafirai ma kafaru bihi tunda dai sanda suke duniya sun kafurce da shi fi duniya hajabahumullahu sai Allah ya sha kance su an ru'yatihi daga ganin sa yawmal qiyamati ranar gobe kiyama jaza'an lahu don ya zama sakamakon su aljaza'u min jinsil amali jaza'an wifaqa kenan sakamakon da ya dace tunda kun yarda da shi a duniya saboda ba ku ganin shi to anan ma ba za ku gan shi ba wa min ash-shubahi allati itamada alaiha al-mu'tazila watakila ko yanzu wani ya zo maka da irin wannan shubuhar to shi yasa malam ya kawo kaɗan yake daga cikin shubuhohin da mu'tazilawa suke dogaro da su cewa ai ba a ganin Allah kamar yadda ba a ganin sa a duniya a lahira ma ba za a gan shi ba me dalilin su saboda wa'annan ayoyi wa man qala bi qawlihim kuma haka duk mutumin da yake koyi da su yake magana irin tasu waɗannan ayoyin yake kawowa in zai kafa dalili annallaha qala li musa saboda Allah ya gaya wa annabi musa lokacin da yace eh, eh, da yace masa ya Allah kaɗan abin nan mana in samu in ganka qala lan tarani ko sai ce ba za ka taba gani na ba sai ya kawo lan kuma ita lan tufidun naf fil abadi to takan kore abu ne na har abada to amma idan aka ce har abada ga mutumin da yake raye a duniya iya duniya ne shine karshen abada na rayuwar duniya ake nufi abadan rayuwar duniya ba wai abadan rayuwar duniya da rayuwar lahira ba an gane ko lantarani sam ba za ka taba ganina ba in dai a idon irin wannan rayuwa irin na duniya ne rai irin wanda aka yi maka na duniya sam ba za ka taba ganina ba a nan da idon nan naka na duniya sai dai lahira domin idon da za a ba mutum a lahira ba irin idon yanzu ba ne mai kaifi ne mai ƙarfi za ka ga abinda a duniya ba za ka iya ganin shi ba yanzu a duniya in aljani ya fito maka a aljaninsa ka gan shi ba wanda za ka ba labari ko ka mutu ko za ka zama mahaukaci mala'ika ba ka isa ka gan shi ba a irin halittar da Allah ya yi masa ko to amma a lahira za ka ga mala'iku za ka ga aljanu za ka ga duk wasu abubuwan da a duniya ba za ka iya gani ba a can za ka iya ganinsu a cikin suratu qaf Allah ya fada yace saboda ne saboda idon a wannan rana wa basaruka yawma hadid idon naka a rannan mai ƙarfi ne ba wai irin irin irin idon duniya bane to irin wannan idon na duniya ba zai iya ganin Allah ba don idon da aka baiwa annabi Musa ya fi idon ka kai da kace ka gan shi a wani zaure idon da aka baiwa annabi Musa ya fi idon ka ƙarfi amma ya kasa gani annuri haske aka ɗigo akan dutse ya tarwatse dutsen ya fi ka ƙarfi annabi Musa ya some sai da Allah ya tashe shi a matsayin da ya mace yace lantara ne walakinin zur ilal jabali fa in istaqarra hufa saufa sawfa tarani ko falamma tajalla rabbuhu lil jabali eh sai ya zama me dakkan wa karra musa me sa'iqa kaga wannan duka dalilai ne da suke kawowa suka ce ai Allah ce lan tarani sam sam ba za ka taba gani na ba to ya za ku yi kuma za a gan shi a lahira kuma lan in ta zo tana kore abu na samsam ne sun manta samsam din na duniya ne eh to shi ya mata mala yace irin wannan shubuha ce mu'tazilawa da su da man kala bi wanda ke faɗin irin maganganunsu suna kawo irin wannan dalilai da lan sharani. wa fi ta'ala da kuma inda Allah yake cewa wa ma ja eh, ja'a Musa katina, ko wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ya ce wa annabi Musa ba za ka taba gani na ba amma dubi dutsen nan idan ya tabbata inda yake to da sannu za ka gani to bai tabbata ba don haka da sannu sam sam ba zai gan shi ba tunda bai tabbata ba wannan dalili ne wannan ba shine hujjar suwai ba za a gani ba qala wa hadha dalilun ala anna allaha la yura suka ce ai wannan shine da ƙalu ko suka ce wa aza dalilu wannan dalili ne ala anna la'a la yura cewa wai ai Allah ba a ganin shi uru mala yace to mu sai mu ce da su na'am hadha fi dunya eh lalle sadaka Allahu alazim amma hadha fi dunya wannan a duniya ake nufi lan tarani fi dunya ba za ka taba gani na ba a nan duniya li'annal ta hadhihi domin wannan waqi'a hasalat fi duniya ta faru a duniya ne ko a lahira ne waqi'a ce ta duniya don haka yace a duniya ba za a gani ba batun ganin Allah da ake yi kuma waqi'a ce ta lahira wa nahnu muttafiquna ala anna Allah la yura fi duniya mala yace mu duk wani ahli sunna mun yi ittifaki kan cewa a duniya kan ba a ganin Allah duk mutumin da yace maka ya ga Allah a duniya ƙarya yake a duniya ba a ganin Allah fa Musa ta'ala an yarahu saboda Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah din so yake ya ganshi fi duniya a duniya qala jalla wa'ala shi ne Allah mai girma da daukaka ce da shi lan tarani qala lan ni. sam ba za ka taba gani ba anan kam yani lan tarani fi ba za ka taba gani ba a duniya wa fi arabi in ko tun da larabci ake yi Ƙur'ani kuma ba larabe ne da larabci yake magana to ai a lugar larabci annan nafiya bilan la taqtarin ta'abida idan aka ce lan ba wai tana nufin har abadal abadi ba a larabci in dai ba ne na asali kake magana da shi wanda ya san larabci to in ka kore abu da to har ka mutu yake nufi wali hada ya ƙulu ibnu malik fil kafiyati shafiya littafi ne da aka tsakuro alfiyatu malik a ciki littafin nahawu ne alkafiya ashafiya babban littafi ne na nahawu wanda da ya ga yayi tsauri sosai sai ya kudda alfiyatu bin malik a ciki alfiya Ko a ciki yake cewa wa man yaran nafiya filan mu'abbada eh amsi sidira to to to to shikenan a ah, wa fi kai wannan sidira nayi ta fa ko dai littafin ko akwai kai eh sun yi kama kuma haka ne ni na ji kamar na ce wa fi lugatil arabi annan nabiya bilan ko ko dai ba mu kawo nan ba to shi kenan to la tattari ta'bida ko lan italan la tattari ta'bida shine muka bari ko eh da yace lan tarani ya'ani fi duniya wan nafyu bilan domin kore abu da lan la ta'adida? Ba ya hukunta cewa wannan abun na har abada ake nufi bal huwa nahyun muwaqqat korewa ce wanda take da lokaci lokacin shine ila inqiba'i dunya ko au ila inqiba'i hayatika an gane wannan to shine yace a wahuwa haka ne? ƙala lantarani shi Allah ya ce ba za ka taɓa ganina ba ya'ani lantarani fi duniya ba za ka taɓa ganina ba a nan duniya Wafi lugatil arabi ya zo in har luga ta larabawa ce idan aka ce annan nafiya bilan idan aka zo aka kore abu da lan la taftari tabila ba ta hukunta cewa abun an hana shi ne har abadal abadi wali ya yaqulu ibnu malik fil kasiyati shafiya fi nahwi ko eh wa man yara nafiya bilan mu'abbada fa fa qawluhu da yake urdud wasiwahu fa'buda ko Yake duk mutumin da yake gani korewa zance ko kore abu dalan mu'abbada wato ana nufin an kore abun ne har abada a ganinsa to wannan magana tashi ce kamayar masa magana sakar ka ɗauka ka yi riko da watanta wanda ta ce ba har abadal abadi ba ne wannan a cikin kafiya a shafiya wato littafi ne na nahu na shi a ibnu malik kasan dama irin wannan la'an nahiya da lan wacece da waye duka malaman nahu ne suka ke ainihin wato ɗaiɗaice su ko to shi a cikin littafinsa ya nuna lan nan da ake cewa ba wai tana nufin an kora abu har abada ba ne a korewar tana da lokaci sai dai lokacin mai tsawo ne a rayuwar duniya amma ba zai tsallake ba har ya shiga lahira to amma akwai dalilai dai har yanzu ai annalan la taktabin nafya ba ta nuna ainihin kore abu al-mu'abbada wanda yake na har abada wa dalilu aiban dalili har yanzu in ji malam anna laha ƙala fil yahud ai Allah ya ga wa yahudawa yace fatamannaw lil mawt in kuntum sadiqina ha ku yi burin mutuwa mana inda gaske kuke yi kun ce ko antum abna'ullahi wa ahibbahu ko hmm. to fatamannaw lil mawt in kuntum sadiqina ku yi burin ku mutu mana inda gaske kuke ai ya kamata ku iso wajen masoyinku kuma ba a zuwa sai an mutu to ku yi burin mutuwa sai yace me eh walan kaga sai ya kawo lan walan tamannaunahu abadan ba za su taba burin mutuwa ba har abada to ai abadan na duniya akwai abadan duniya ai in aka ce har abada ma'ana har ka kare rayuwarka yanzu akwai lokacin da bai yahude har ya kare rayuwa zai yi burin mutuwa don ya je aljanna sai dai in yayi imani ya bar Yahudanci. amma bai taɓa burin mutuwa don ya je lahira ya samu aljanna sai dai don talauci ya dame shi ya shiga uku abun kunyan nan ba zai iya jure shi bari ya mutu sai ya kashe kanshi ya je wuta <laughs> an gane wannan shi ya zai ce walan ya tamanna na hu abadan to kenan ba za su taɓa burin mutuwa ba har a lahira? a lahira suna burin mutuwa lokacin da azaba ta kai musu karo inda za a gane lan iyakacinta duniya domin ga abin da Allah ce wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk kanka su suka yi wannan buri suka ce ya maliku mu kam yanzu muna so ka ga wa Allah ya kashe mu ba su yi burin ta ba to mai ba a duniya bane to don haka kamar yanda Allah ya kore lan tarani a duniya to a lahira kuma za a ganshi don lan din ba ta je haccan ba an fahimci wannan ko to su wai suna kafa hujja tunda Allah ya yi amfani da lan a maganarsa to har abada har al'ahira ma ba za a ga Allah ba shine ma ya kawo musu wannan dalili yace kaburai an ce musu wala yatamannawnahu abadan lan yatamannawnahu abadan sai kuma a gasu a lahira din suna buri ashe abadan din na duniya ne su ya na dau ya maliku qadi alaina rabbuk ba su yi buri anan ba su mutu sai dai ba za su samu ba dalabul mauta sun nemi mutuwa fadalla ala anna lan laysat lin nafyil muabbadi wannan shi zai nuna maka lan ba wai tana nufin korewa na har abada ba haza huwal mu hmm? to na sake tsalle ko to eh na sake tsalle ko dai ku ne kuka eh, kuna ruda mu wanda kun ina to ma annahu jaa annahum fil akhirati yatamannawna al mauta duk da cewa ya zo a la'ira za su nemi burin su mutu ko liyattarihu don su huta min al azabi daga azaba wa qala wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk talabul mauta sun nemi mutuwa fadalla ala wannan ya nuna maka cewa anna lan laysa lin nafyil mu'abbadi ba wai ta kore abu na har abada bane haza huwa al-muqtarad lugha wannan shine abin da ke kunshi a wannan lugha ta al-arabiyya an gane ko wa huwa muqtara ma dalla alayhi al-qur'an kuma shine hukuncin da yake cikin al-qur'ani a ka'ida na larabci qur'ani ya nuna mana lan eh takan amfana abin da ya shafi nan kuma wanda aka ce lan ɗin, sai ga shi a lahira kuma ya yayi buri kaga kenan ashe wannan lan ba ta shafi rayuwar lahira ba an gane wannan to suka ce aidan har yanzu dai suna ta mimma ya dullu ala anna allaha yura daga cikin dalilansu da suke cewa ba a ganin Allah Ƙauluhu! la tudrikuhu al wa huwa yudriku al suka ce Allah ya ce sam la tudrikuhul absar idanu sai suka fassara shi wai da gani la tudrikuhul absar suke ce ai ido bai ganin Allah wa huwa yudrikul absar shine ke ganin masu idanu amma ai ido bai ganin Allah amma Allah yana ganin ido to da za ku ce za a ga Allah na kudu lahu mana yace to mu ga abin da za mu ce da su haza laysa nafyan lirru'yati wannan ba wai kore gani akai ba ba gani aka kore ba wa inna ma huwa nafyun lil idraki riska aka ce ba za ka taba riskar yanda Allah yake ba duk yanda zaka kalle shi al idraku ba al ibsaru ba al idraku riskarsa ka gashi komi da komi ka kare masa sani wane kai ido amma shi zai ya kare ma sani to <laughs> eh? yace al-idraku ake nufi an gane ko yawa inna ma huwa nafyu lil idraki ma qala la tarahul absar ai Allah bai ce la tarahul absar ba wa huwa al absara ko haka yace hmm. a la al absar yace bai ce la al absar ba hmm. wa huwa al absara la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar al-an'am naqulu mu sai mu ce da su hadha laysa nafyan lirru'yati wa inna ma huwa lil-idraki eh ma qala la tarahu al-absar qala la tudrikuhu wa lil-idraki ghayru nafyi ar-ru'yati Wannan biyu lil idiraki ghairu nafyir ru'yati wannan an kore riska ne na kwakwab amma ba gani ba za ka iya ganin abu amma ba za ka kare marasani ba ko jirgin sama ya faka ka je ka kalle shi ba ka gama marasani balle Allah amma ba za ka ce ka gan shi ba to ko wata da kake ganin shi ka gama mar kallo ne kuma haka za mu ga Allah aka ce yanzu mun san wata duka ne amma mun gan shi ka gama sanin rana ne amma mun ganta to haka ba a kore ganinsa ba amma an kore riskarsa an fahimta? ina muke falabsaru tarahu amma ido zai ganshi lakin na halatu diriku amma ba ta iya gama maka sani ta riske shi yani la tuhidu bihi ba ta isa ta gama kewaye saninsa ba don gani haka kawai ka gama gane shi gaba ɗayansa wane kai za ka gan shi dai ka ji daɗi wal idraku huwa al ihaqatu billahi in aka ce idraku shine ka gama sanin sakakam ka gama gane shi wane kai ga ganin ka ya gama ganar maka da shi baka isa isa ba duk sanda ya dada bayyana ka ganshi sai ka ganshi sabo Allah ke jalla wala fahum ko wa in fil jannati idan suka ganshi aljanna la na bihi ba su isa su gama kewaye sanin sa ba eh. fal manfiyu huwa idrak don haka a wannan ayar ma shubuha ce suka kawo abinda aka kore nan riska ba ganin ba eh al manfiyu huna al idraku allazi bi ma'ana al-ihatat shine ma'anarsa kenan al-ihaba fahiya tara rabbaha jalla wa ala fahiya tarahu kenan amma ido zai ganshi lakinnaha la tudriku amma ba ta isa ta riske shi ba lakinnaha tarahu bi bimujibil adillati saboda dalilai da suke tabbatar da wajibcin imani a yi imani da haka ɗin wal jam'u bainan nususi haɗa tsakanin waɗannan nassosi huwal wajibu shine wajibi shi yasa dukkan ɗalisunan duniya a aƙidarsu ɗaya ne cewa a duniya ba a ganin Allah amma a lahira muminai za su ga Allah an fahimci wannan ko li'annahu idza hasala shay'un min al-ikhtilafi domin idan wani abu ya faru na saɓani, bainan nususi tsakanin fama famahama amkanan jam'u yujma'u bainaha yanda duk zai yiwu a haɗa wannan nassosi a haɗa su idan waccan aya ta ce wannan aya ya ce hadisin san ya ce to ka haɗa suka tara suka gano akwai inda baka gane ba. Kowace aya akwai inda take nufi, nemo akwai ‘yar uwarta aya da zata fassara maka ita, ko ka nemo hadisin da zai fassara ma ko fassarar sahabbai. Li’annahu iza hasala shay'un fil ikhtilafi bainan nususi fa ma'ama amkanal jam'u yujma'u bainahuma wa hadha walihun walhamdulillah. Malai wannan kuma asiri yake alhamdulillah. wa kalamun la'ila ya tanafu don maganar Allah ba ta warware juna Allah baya tukka da warwara abadan bal yufassiru babu ba'dan sashe na fassara sashe ne shi Qur'ani amma allazi ya'khudhu ayatan wa yatruku al ko kuma ayatan ukhra wanda zai ɗauki aya ɗaya, sai bar ɗaya ayar wanda take fassara ta to ba zai taɓa gane ƙur'ani ba sai ka ɗauki aya kawai ka yi magana a kanta alhali akwai ‘yar uwarta wanda take fassara ta ayatan ukura fa haza min ahli zaigi to irinsu ne ma'abota zaigu da Qur'ani ya faɗa amma na fi qulubihim zaigun biyu na mata tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha atawili ko to waɗannan su ne ake ahlu zaigi kenan su ne za a ga sun ɗauki aya kawai tallin tallinta akwai wata da ta fassara ta sai su ki gaya muku fassarar saboda me suna so su ja hankalinku a kan ra'ayinsu idan suka ce gashi ƙur'ani ne ya faɗi ya ce Allahu Abba. to su kawo ɗaya ayar mana ba za su kawo ta ba to su ne ahalus zaigi wa amma na fi qulubihim Allah ya ce lallai waɗannan da karkata take cikin zukatansu ba sa so a tafi a santa sai sun karkata fayatta bi'una ma ta sha baha minku sai kaga suna bin waɗanda suka rikitar ibtira alfitinati don neman fitina a cikin jama'a wabtira a tawili suna neman sai su fassara aya da son ransu ali imrana fal qur'anu shi qur'ani yustadallu bihi kullihi kafa hujja ake da qur'ani gaba ɗayansa ba wai nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ba kullum min indi rabbina dukkan sa daga ubangijinmu yake ali imran kama ya qulu rasikuna fil ilmi kamar yanda Allah yake rasikuna fil ilmi yaquluna kullum min indi rabbina amanna bihi ko kullum min indi rabbina shine yake kama ya qulu rasikuna fil ilmi fayyufassiru fassirul ba a ruhu ba ban, ƙur’ani sashensa na fassara sashe, wala ya bai taɓawa abadan, sam abadan, li’an nan laha na fa’an domin Allah ya kore wa kansa sabani, shi ba tafiya a kan sabani, tafiyarsa santa ne ga abin da ya faɗa, ƙala ta’ala, afala ya tadabbaruna al’ur’ana, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هل وجدتم الاختلاف في القرآن منذ تقرؤونه tunda kuke karanta ƙur'ani kun tar da inda kai sabani sai dai baka gane ba la ikhtilafa fil Qur'an ba sabani a cikin Qur'ani afala yatadabbaruna al ƙur'ana irin waɗannan masu yi wa Qur'ani hawan kawara shin su ba za su binciki Qur'anin bane su duba mana su gani walau kana min inda gairin lahi da ƙura'ani daga wajen wani Allah yake lawajadu da sun samu fihi a cikinsa ittilafan saɓani kafiran mai yawa wai za ashkalat alaika ayatun idan ayatun wata aya ashkalat ta shiga ainihin rikici gare ka ka kasa gane ma'anarta fa innaka taltamisu fil qur'ani ma yufassiruha sai ka binciko cikin ƙur'anin za ka tar da ayar da za ta fassara maka ita ya yi hallabi na amanu taqullaha haƙƙa tuƙatihi wala ta mutun na illawa an tu musulmi haƙƙa tuƙatihi eh sai aka ce fattaqullaha mastata'tum Allah ya saka da kaga shikenan fattaqullaha mastata'tum shine haqqa tuqati gorgodon iyawarka shine ka kai matuka iya yanda za ka iya shine haƙƙa tukati ga daɗin da aka saukar da wannan haƙƙa tukati din ta damu Shi ne sai Allah ya saukar da wancan din ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma kasabat to ma'anar haƙƙa tukaci sai in ka je kan masalatu sai ka gane abin da ake nufi yana amma idan ka rike ta ita kadai to fa sai mutum ya ji tsoron Allah matukar yadda ya kamata a yi ko iri har ka mutu ba za ka saba ba akwai mai iyawa eh sabai suka ce ba zai iya wannan shine Allah ce a ah, fattaqullaha Ta kaga wannan ita ta fassara waccan to don haka shi qur'ani idan ka tarda aya baka gane ta ba ta yi maka zurfi ka bincika a hankali akwai ayar da ta fassara ta eh idan ka ɗauko wannan ɗin za ta fassara maka waccan fa'illam ta ji, idan ba ka samu ba fa'in na ka tarhabu sai ka kama hanya ka tafi ila sunnati, ka je wajen sunna, shi ne hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ta ji dufi sunnati ma yi fassiruwa, za ka tar da hadisan da suka fassara ta. Idan aka ce maka eh, wa'atin wal hajja wal umrata lillah ya za ka yi don Allah ya za ka yi wa atimmul hajja wal umrata lillahi ku cika hajjin ku da umra don Allah ya za ka yi ka cika shi in ba hadisai eh in ka tashi ka je makka ya za ka yi eh ya za ka yi ba za ka gane yadda za ka yi ba to don haka sai ka rika ɗaukowa alhajju ashurun ma'lumat ashe ga inda ake yin hajjin akwai watanni ashurun ma'lumatu watanni sanannu to ya za ka yi ka gane su sai ka dubi hadisan wa Allah ko to a ina ne daga ina ne ake daura niyya sai ka dubi hadisi ga miƙatai mm. to daga miƙati in na daura me zan yi sai ka duba ga talbiya sai ka kama hanya idan na je makka me zan yi sai ka je dawaful qudum to daga nan idan na gama dawafi me zan yi sai ka je Makamu ibrahima to daga nan kuma sai in yaye ka tafi safa da marwa to daga nan fa sai in yaya in umra ka dauka sai ka je ka yi aski shikenan to ya za a yi ka cika wannan kawai in ba ka nemo hadisai sun fassara maka ba in ba ka dauko waccan ayar da waccan ayar ta fassara waccan waccan ta warware waccan inda burki ya taka sai ka nemo manzon Allah sai ya karasa ma fasara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini duk mutumin da zai ware Allah da manzanninsa wallahi ba addini zai duk mai raba Allah da annabi ba zai zama mai musulmi ba ba musulmi bane mai raba Allah da manzo ba yanda za ka gane addini ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan baka samu ka fahince su a sunna ba abin nan a hadisai ba fa fa in yajid fi sunnati ka dubi hadisan ka dubi hadisan baka gane ba ma ha. hadisan da za su fassara maka fa innaka tadhhabu ila aqwali sahaba sai ka tafi wajen sahabbai su ne suka karbi ayar daga bakin Manzo Allah su ne kuma suka fara aiki da ita idan suka yi kuskure Manzo Allah zai gyara musu don haka su suka fi kowa saninta me suka faɗi akan ayar sai ka dubi aqwalus sahaba zantukan sahabbai allazina ra'au ko allazina rawau waɗanda su suka ruwaito hadisai su suka ruwaito hadisai na kudusi da hadisai annabawi da kuma ayoyin Alƙur'ani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajidu fi aqwalihim ma yufassiru al-aya wallahi in dai har kabi wannan salsala har kan sahabbai zaka tar da fassarar aya ya fita daga nan ya ishe ka eh za ka tarda abin da zai fassara maka waɗannan ainihin ayoyi allati ashkalat alaika al’ur’an, wanda suka rikice maka a cikin al’ur’ani, in dai har ka bi wannan matakin in ji malam to za ka samu waraka walillahi alhamdu kai godiya ta tabbata ga Allah mahafuzun fil lafzi ko a'a haka ne ko to kenan. walillahi alhamdu don haka godiya ta tabbatar wa Allah shi Alƙur'ani mahfuzun fi lafzihi an riga an tsare shi lafazinsa wa fi ma'anahu an tsare ma'anarsa bayan da za a yi kaɓata lafazin alkur'ani a barka a duniya yanzu kaɓata ma'anar aya a barka ba za yi ba kana fassara ta da sarra a annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya fassara ba yawwa don ga hadisi sahabbai da suka fara karɓar ƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka faɗi ba haka suka fassara ba to amma kai da baka karatun hadisai baka bin sahabbai ba za ka gane wannan ne bai ka zo ka kama kwamacala ka ɗauka ba a san kayi kwaba ba sai ka gama ce to ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce sannan ga aya kaza da ta ce sannan sahabi wani ga abin da ya ce ka san ko wayannan su ne su anan ne addini ya tattaru to Allah ta mu. ba mai aqida da take tafiya salima kamar mutumin da yace yana rike da kitabu wa sunna yana daukar fassara daga sahabban manzo Allah wallahi wannan shine mutumin da yake addini daidai amma kaga wanda duk zai rika kame kame to zai gama lalabe lalabensa wallahi ba abinda zai amfana a rayuwarsa in banda asara asara kawai Allah ya kare mu don haka ashe qur'ani la ya ta'aradu wa la ya tanaqadu baya fito na fito da juna baya kuma warware juna kun fahimci kalmomi ta'arud fito na fito wannan aya ta ce kudu sai wata ta zo ta ce gabar ko arewa qur'ani yana haka fito na fito yanzu in ka fito kudu na fito arewa in muka haɗu ni ina na yi arewa kai na gai mun tafi gu ɗaya taro to ƙurani bai bijirowar ƙurani aya ba ta bijirowar aya su yi na fito na fito da fito na fito da juna haka hadisi bai yin fito na fito da aya maganar sahabi ba ta fito na fito da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya santa idan aya ta zo sai wata ta karfafa ta ko ta fassara ta hadisi in yazo sai ya fassara wani ko ya warware wani ma'ana warwarewa ba wai ya warware ya lalata ba fa ya warware ma'anonin ya fitar da isu a fili yadda za a gane an fahimci wannan yace inna mata'aruf fi afhamil bashar fito na fito a fahimtar mutane yake in kaga an yi da fito na fito to a fahimtar albashar mutum ne mutum ne ke Allah kuma ba haka ba mutum ba ne wa kadhalika almutaami muta'alimuna haka nan kuma masu mai da kansu malamai muta'alimuna ba al'alimuna ba muta'alimuna masu malantar da kansu karbi da yashi kawai mutum ya naɗa kansa malam eh, da karbi kawai shi malami an gane su ne ake nufi a nan almuta'alimuna to su ne suke yi wannan tufka da warwara masu tafiya akan kitabu wa sunna suna tafiya santa sai zo ce sam ba daidai bane ga yanda abun yake almuta'alimuna ke ko ne hmm. da yake na'am alladhina lam yadrusu al-ilma su dama ba wani karatu suka yi wa ilimin ba ba su bi malamai sun yi karatu a gun malamai ba walam kuzu kuma ba su karbi iliminsu ba ba qawaidal istidlali da ƙa'idodi na kafa hujja, karatunsu ba na kafa dalili suka yi ba. Alisunati wal jama'a shi yake karatu na istidilali. karatu da hujja ga aya ga hadisi ga abin da sahabi ya yace wannan shine ka'ida istidlaliyya karatu da ka'ida wanda za a kawo maka dalili mai karfi a tura ka a jingina ka da qur'ani ko sai a dauko hadisi amma ma yafi da shi ka gane ko sai a dauko mahucin maganganun sahabbai sai a fifita ma ko mu bari sai bacci <laughs> an gane wannan tafiya kyakkyawa kenan to amma su karatun kawai haka suka yi shi hawan kawara suka ce kuma su ne muta'alimuna kenan lam yadrusu ilma wa lam ya'khudhu qawaid al-istidlal wal madariki inda ake riskar hakika ba su bi wurin ba yadda diluna bila fikihin sai su kafa dalilai ba da fahimta ba ba fahimta fikhu shine fahimtar hadisi ka gane inda hadisi ya dosa ka gane inda aya ta dosa shine fikhu a addini ka gane yaya sahabbai suka yi abu shine fikhu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi dini idan Allah ya nufin bawansa da alheri sai ya fahimtar da shi addini to su waɗannan suna yi ne bila fiƙihin ba fahimta a alƙabaya a zimatu. wannan ƙarayar ba ƙarama ba ce babba ce ko na yi gaba ne to to to na to shi kenan wai sabbitunan al'ashiya'a sai su rika tabbatar da abubuwan da ma أثبتها قبلهم أحد min أهل ilmi babu أحد ɗaya min أهل ilmi daga cikin masanan addini أثبتها da تبا taba tabbatar da irin wannan sai su ce akwai shi za a ga Allah a duniya ana gani in kuma an dubi malamai masana ba ɗaya da ya cikin su wanda ya faɗi wannan malamai dai a inda duk duniyar musulunci take ana kafa dalili da imamu shafi'i abun nan abu hanifa mali shafi'i ahmad ibn hanbal ana kafa dalilai da wayannan malamai ko hmm. to ba ɗaya daga cikin su da ya faɗi haka a nan kusa kusa ma balle kuma a gangara a shiga cikin tabi'ai a shiga sahabbai babu wanda ya taɓa tabbatar da abu kawai shi sai ya zo yanzu ya tabbatar da shi yusbituna sai suna tabbatar da abinda ma asbatahu ahadun babu wani mutum daya min min ulama'i daga cikin malamai wanda yake asbatahu ya tabbatar da wannan abu su he su tabbatar da shi su ci akwai shi haka za ka yi ana yi ai in ban da cewa da kin annabi a ce ba a kaza kaza ba kyau ina ne to ga Allah ma ya ce sai a yi ta kawo ayoyi ana fassara su da abin da bai dace eh? ko ina za ka rinka jin su in sun yi taro suna ɗauko ayoyin ƙur'ani suna fassara su da abin da bai dace da shi ba a'a wai tunda ya za a hana tarihin annabi an yi na giwa Allah da ya yi wa giwa mu kwana mu yi wa annabi Allah ya ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili hadda sura ya yi mata suratul fili sannan mu ku hana mu na annabi wai malami ne fa wannan ba almuta bane lalle wai ne eh yastadilluna bidala'ilin suna kafawa ne suna kawo hujja da wayansu dalilai wayanda suke sam la asla ba asali na'am yace bi sababin jahili wannan kuma yana faruwa ne saboda jahilcinsu sun jahilci haƙiƙanin ilimin da ya zo a cikin kitabu was sunna sun jahilci a ƙawalu sahaba. Wata'alumi da kuma malantar da kai, fahadihil ƙabaya azima. Wallahi wannan ƙarayar babba ce, ta taji ila ta'allumin tana da buƙatar a nemi sani, don baka nemi sani ba za a lobar da kai wa ila diqqatin ka diddigi sosai ba wai ka je ka kama kane kane ba wa ila tarwi lalle ne ka nemi ainihin koshi kar ka zauna da kishirwa hmm? Eh, waila tasabbutin ka nemi tabbata a wurin da ya kamata a tabbata, matabbata, at-tasabbut, li'annal aqidata hiya al-aslu. domin aƙida ita ce asali in ba ka da aƙida salima to ba abin da za ka ɗora a kan ginin ka ya zauna za ka yi rusasshen gini wa ayyu kalalin fiha fa huwa kalalun fil asli duk inda ka ga an samu baraka to barakar ta samu daga asali ne in dai asali bai samu baraka ba to saman ba zai zama da damuwa ba amma an samu baraka a ƙasa to saman ma ba zai zauna ba an gane fahaza hasilun wannan kuma shi ke faruwa kilafin nasi fi ruyatin lahi azza wa jalla Yadda mutane suka samu saɓani wajen za a ga Allah ɗin nan wasu ka ce eh sun yadda za a ganshi a lahira kuma a duniya ma za a ganshi wani suka ce a'a ba wanda zai ga Allah duniya da lahira suka ce sam duniya da lahira ba za a ganshi ba wani su kuma suka ce a duniya an ba a ganshi ba a lahira ba za a ganshi ba eh, shi ya sa dole ka je a ma'a ka ga Allah tukun to a lokacin ne za ka zamanto

ba a ganin shi wato wancan sabanin kenan yawmal kiyamati ko fallahu Allah la yura ba a ganin shi fi duniya a duniya kam wannan ita ce aqida mai kyau wa innama yarahu almu'minuna fil akhirati amma mu'minai za su ganshi a lahira wa yuhjabu kul kafiruna kafirai kuma za a katange su ba za su ganshi ba wal imanu bir ru'yati da yace imani da ganin Allah yawmal kiyamati kaga sai ce yawmal qiyamati bai ce ru'yatillahi kawai ba limaza don me kana yawmal qiyamati ya faɗi wannan kalma ta yawmal qiyamati annahu la yuwa jalla wa ala fi dunya saboda a duniya ba a gani shi shi yasa ce yawmal qiyamati qauluhu yarawna Allah azza wa jalla za su ga Allah mai girma da daukaka bi a ayuni ru'usihim da idon da yake a kansu. kala bi ayuni ruusihim kaga sai yace bi ayuni ruusihim me yasa nafiyan litawili don a kore wata fassara da tun mutum zai kawo idan da yace za su ganshi kawai sai mai fassara yayi tawili yace eh da idon zuciya ake nufi alladhina yaquluna ma'ana yarawna rabbahum ay bi qulubihim wai da zukata za a ganshi. to shi yasa yace sam bi ayuni ruusihim la bi absarihim su kuma suka ce bi qulubihim la bi absarihim wai da zukata za a ganshi. amma ba da ido ba wannan mummunar akida kenan auluhu wa huwa yuhasibuhum bila hajibin ba haka yi bari a farko ba hmm. wala turjaman Aifi yau ne ƙiyamati ranar gobe kiyama za a yi hisabi ba shamaki ba tarjama ba mai fassara innal hisabi yayin da za a yi hisabi ya al-abdu bawa zai keɓe bi rabbihi da ubangijinsa wai hasibuhu Allah Allah ya masa hisabi ala amali akan ayyukansa bi lughatihi allati yafhamu hal abdu da yaren da bawa ke fahimta laysa bainahu wa bainahu jama'an. babu wani tafinta a tsakani mai fassara at-turjamanu huwa allazi yanqulu al-ma'ana min lughatin ila lughatin shine tarjaman mai daukar fassara daga wannan yare ya juya ta zuwa wancan yare ukura daban kallazi yanqulu al-ma'ana min al-lughati al-ingiliz min lughati al-ingiliziyya ila lughati al-arabiyya kamar mutumin da zai dauko fassara daga yaren larabci zuwa wannan yaren turanci zuwa yaren larabci ma'ana yaren ingilishi zuwa yaren larabci awil aks ko kuma ya dauko daga yaren larabci zuwa ingilishi shine aks li'anna al-lughat domin su yarurruka kasiratun suna da yawa a duniya وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله أكرمنا الله نعم shine hmm. hmm. ko da kafirai za a yi magana da su dai ba za su ga Allah ba ka gane ko yauwa ko za a yi magana da su ma ba za su ga Allah ba ka fahimta Allah muke roƙo ya dace da mu daidai Allah ya ba mu dada kuskure kuma Allah ya rafe mana Allah ya dora mu kan daidai Allah ya raba mu da fitintinu da suke gudana na gurbatar rayuwar addini Allah ka taimake mu da riko da kitabu sunna Allah ka taimake mu da riko da kitabu wa sunna wa'anda suke farautar imani da aƙida Allah Ubangiji ka shiga tsakaninmu da su Allah ka raba mu da sharrinsu Allah ka raba mu da su Allah muna roƙonka ya Allah ka shirye mu da mu da mu. Allah ka tsare mana imaninmu ka tsare mana mu ka tsare mana ainihin ibadarmu mu tabbata akan ta kamar yanda ka yarda a yi ta kamar yanda ka aiko manzonka Allah Allah mun roke ka wannan ka tabbatar da diga-digan mu hattal maut Allah ka tabbatar da diga-digan mu hattal maut Allah yi mun gode da ka ba mu baiwa muka gabatar da wannan darasi a yau ma insha Allah kamar kullum muna yi wa ƴan uwa musulmi godiya tare da addu'a Allah ya saka da alkhairi game da baiwa wannan makaranta haɗin kai da ake yi domin da taimakawar juna ne addini ke gudana duk wanda kaga ya tashi ya ce zai taimaka wa addini in bai da mataimaka za ka ga ko da ya yi tasiri kaɗan ne amma idan aka haɗu aka yi jama'a to shi yasa yadullahi ma'al jama'a eh Allah subhanahu ta'ala yana tare da jama'a da haka sahabbai suka taso da haɗin kai irin wannan duk ɗan abu aka taso in annabi ya ce man zallabi ya ƙuri Allah sai ga sun miƙa su da ma suka taso cikin talauci amma duk da haka za a ga mutum ya ɗauki igiya ya ɗauki gatari ya hau dutse ya tsaro ice ya saida don ya zo ya yi wa masallaci ruwa don ya ba da sadaka in an ce manzan lazi yi ƙurbullah za a ga suna aikin wahala don su samu abin da in annabi sallallahu alaihi ce a taimaka wa addini shi ma a ce ya bada wannan abun koyi ne mai kyau muka ɗauko dalilin haka ga shi nan insha Allah muna ta fahimtar addinin mu sannan muka daure muka yi haƙuri da aka sa littattafan da ba a saba jin ba kuma muka daure har muka fahimci inda suka dosa domin wayansu sun kasa daurewa tun a kitabun tauhi tun daga nan aka watsar da wayansu tun a kitabun tauhi eh suka kama hanyarsu to kaga har muka daure muka zo gashi nan muna ta shiga dai littattafai na aƙida mun daure yanzu gashi nan har aƙidar ta zauna a zukatanmu wayanda yanzu har muna masu tabbatar da cewa ba gudu ba da da ba da har boye littafi muke in za mu zo yanzu kuma kai tsaye muke tafiya ko <laughs> to alhamdulillah wannan yawa ce daga Allah Allah muke daɗa roƙo ya ƙara tabbatar da digadigan mu mu kuma fita fili duk inda muka je mu bayyana kanmu mu masu goyon bayan sunna ne mu masoya qur'ani ne da hadisin manzo Allah masu koyi da sabon manzo Allah kar ka rayuwar rayuwar wallahi in ka zama munafiki zaka tashi fi darki asfali minan nayi wai a ranka ka ji kana so amma kuma in ka je wajen da wanda ba sa so sai ka nuna kuna tare hmm. eh eh ka je ka zauna tare da yan bid'a ka ce kuna tare idan kuma an zo za a taron sunna ka zo muna nan hmm. muzarzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula eh kai ka zama muzarzabin baina haula'i wa haula'i anta ma kunta bihim wa ma kunta fihim baka zama cikin su baka zama cikin su ba kana nan tsakiya kana da wururi su ba su yadda da kai sosai ba wayancan ma ba su yadda da kai sosai ba saboda an ga kana kara kaina to haka kuma al'ahira ma Allah ba zai yadda da kai ba karshe sai ya kai mutum buta haka mutum ya bayyana aqidarsa in dai har imaninsa na gaske ne kawai ya zama na shi aqidarsa in yaji ana taba sunna ya kare ta ana taba littafin Allah an yi wa aya fito na fito ya kare ta an yi wa hadisi fito na fito ka kare shi wannan shine addinin musulunci ba wai ka kare mutuncin ubanka mutuncin uwarka mutuncin danginka mutuncin fulatanci mutuncin hausa mutuncin kanuri amma ba kare addini ba haka muke ba yanzu na fa ya zaga in ma an zagi sunna baka damu ba an taba qur'ani baka damu ba an taba musulunci zai dame ka ba ka noke ka yi shiru har ka yi dariya eh aka wannan akwai matsala amma an taba yaren fulani ya za ka yi jam'i hmm. in akwai hulanin da ya maka cewa ne mana amma za ka zafi hulani wallahi ni sai ka tuɗe riga za ka da eh, amma an ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna baka damu ba baka fito ka nuna kanka ka kare ba wai ka ce to ai zaman lafiya to nan ne ala fi fitina fi safar a lokacin aka fada fitina in dai har za a taba annabi baka kare shi ba a taba sunna baka kare ta ba a taba qur'ani baka kare ba a taba musulunci baka ce komai ba to a lokacin ka fada fitina Allah ya ke mu Allah ya kara mana son addinin musulunci ya kara mana son alqur'ani ya ƙara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa ya ƙara mana son sahabbai ya ƙara mana son muminai masu imani da musulman duniya gaba ɗaya Allah ka taimake mu ka tsare mana imanin mu da 'ya'yanmu, ka tsare mana ainihin mu ka tsare mana wuraren ibadarmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana wuraren sana'o'inmu Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana cikin ikonka Allah ubangiji ka datar da kowa a cikin harkokinsa Allah ka kare mu da abin da ba za mu iya wa kanmu ba Allah ka yi mana Allah ka taimake mu da aikata daidai irin abin da kake so mu aikata ya Allah ka kuma gafarta mana kurakuran da muka aikata duka Allah ka taimake mu da kiyaye tauhidin ka ya Allah ka taimake mu da tsira daga shirka Allah ka taimake mu da kiyaye sunnar annabin ka. Allah ka nesanta mu da yin bid'a Allah mun tinkare ka da bukatun mu mazan mu da matan mu wayanda suke nan da wayanda suke nesa kowa bukatar sata ta alkhairi Allah ya biya masa mu yi tawassuli da bismillah da fatiha bayan salatin manzon Allah kowa Allah ya biya masa bukata akwai mala aliyu wanda yayar su tara su kwanan nan su kila sun sani wasu ba su sani ba don haka wanda bai sani ba kuma dan uwa ne ana iya yi musu da eh da su nasiru wannan don haka ita ma mu sata a cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta wa sauran ƴan uwanmu musulmai duka mu yi wa annabi salati mu yi tawassuli da basmala da fatiha da nufin kowa Allah ya biya masa bukata wannan tafiya ta mu Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa ta wanda suke ƙoƙarin rusa ta Allah ka taimake su da ƙarfin gwiwa su dawo a haɗu kamar da don da yawa za ka ga wa'yansu suna nan gaba gaba sai kaga sun koma baya baya baya baya baya baya ba alheri ne wannan wanda da mai karatu in yayi haka zai ganka sai dai wuyin kun haɗe ce ina nan ai ina daga waje كما صليت وباركت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين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 a cikin garin da ko insha Allah a can unguwar yamma wajen gidan biredin Bello ko? Mm, eh. Insha Allah ranar da muke haɗa kan